أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا wannan آه، yammaci lahadi 18 ga watan ramadan shekara 1439 bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina uku kenan ga watan shida shekara 2018 miladiya daga masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal a karatun mu na jiya mun tsaya a aya ta 40 daidai yau kuma za mu tashi daga kan aya ta 41 muna roƙon Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fassara daidai mu yi bayani daidai mu kuma fahimta daidai mu yi aiki da daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء kuma ku sani cewa duk abin da kuka kwata na ganima fa anna lillahi khumusa to lallai ɗaya bisa biyar ɗinsa na Allah ne walin rasul da manzo walidil qurba da ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wabni sabil da ɗan hanya matafiyi in kuntum amantum billah idan kun yi imani da Allah ko kuma hakan ya tabbata a ku in kun kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da kuma abin da muka saukarwa mu. Yau Malfurkan, a ranar rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ranar yakin badar kenan Yau maltakal jam'an ranar nan wanda a cikinta runduna guda biyu suka gwabza wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi idan ba ku manta ba ayar farko ta wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya ce mana yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka dangane da al'amfal wato dukiyoyi na ganima wanda aka kwata daga wurin kafirai yaya za a yi a raba su sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulil amfalu lillahi war rasul ka ce da su raba ganima wannan na Allah ne da manzonsa to hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud wanda alhakim ya ruwaito kuma ya inganta shi kuma imamu zahabi ya masa muwafaka wajen ingancinsa daga abdullahi dan abbas allah ya kara yarda a gare shi yake cewa ranar yakin badar manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai rika cewa man katala katilan falahu kaza duk wanda ya kashe wani daga cikin waɗannan abokan gaba to na masa alkawarin kaza da kaza wa man asara asiran falahu kaza duk wanda ya kamo fursunan yaƙi da ransa shi kuma zan bashi kaza da kaza wa kanu qatalu 70 wa asaru 70 sai suka yi hoɓɓasa suka yi ƙoƙari suka kashe mutum 70 suka kamo mutum 70 a hannu faja'a abul yasar ibn amr bi asirain sai wani da ake ce masa abul yasar ibn amr sai ya kamo fursunan yaƙi guda biyu faƙala ya rasulallah innaka wa'attana man qatala qatilan falahu kaza wa qad ji'tu bi asirain kai ka kwadaitar da mu da cewa duk wanda ya kashe mutum ɗaya cikin abokan gaba zaka bashi kaza da kaza to yanzu gashi ni na kamo fursunan yaƙi ba mutum ɗaya ba har guda biyu don haka me ya kamata ka ban ni ma ina daidai da wanda ya kamo mutum ɗaya kadai fa kama sa'adun fa kala ya rasulallah sai sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin yan majalisar dattijai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce ya rasulallah inna lam yamna'na ziyadatun fil ajri wala jubunun fil aduwi mu ba wai son lada ne waɗannan suka fi mu ba ba kuma ƙarfin tsayawa a yi faɗa da abokan gaba suka fi mu ba ولكننا قمنا هذا المقا... هذا المقام خشية أن يعطف أن يعطف المشركون sai dai mu mun tsaya a nan mun ki motsi saboda ka ba mu position ka ce mu tsaya a nan saboda kada abokan gaba su tsallaka su iso nan shi yasa muka tsaya muka tsare wurin mu mun tsare gida waɗansu sun kai hari yanzu fa innaka in tu'tiya haula ila yabqa li ashabika shay idan waɗannan da suke gani su suka je suka kai hari in ka ɗebi gudun rabon sai ka raba ka basu mu kuma da muke nan mu da muke kusa da kai mun kare ka mu kuma ba ma da komi kenan saboda ka ce sai wanda ya je ya kashe mutum sai ka bashi wanda ya kamo sai ka bashi mu kuma ka ce mu tsaya a nan mu mun tsaya mun tsare ka shin da mu da su wafi muhimmanci in ka ce duk wanda ya kaza za ka bashi sai ka raba ya kare mu kuma me za a bamu kala wa ja'ala iya yaqulun sai waɗannan kuma suka ce a ku kun tsaya anan mu kuma mu muka je muka yi aikin ai waye sha gumi wa aka tara wa aka soka wane ne wanda ya je asalin aikin saboda haka da defenders da attacker su waye asalin wanda suka suka cancanta mu muka yi defending waɗannan su suka yi attacking don haka waye kamata a ce zai fi cin kofin fa nazalat aka rinka ja tsakanin waɗannan da waɗannan sai Allah ya saukar da ayar yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka bayan an yi ta musu cewa yanzu kai zaka yanke hukunci shine Allah ya ce qulil anfalu lillahi war rasul duk kowa ya ja bakin sa ya shiru Allah da manzonsa su za su yanke hukunci to shine Allah ya fara da waccan ayar sai aka yi ayoyin da muka yi ta karantawa nan kuma inda an iso kenan an zo wurin yanzu ne Allah zai faɗi yanda za a yi shine Allah ya ce wa'lamu annama ganimtum min shay' ku sani cewa duk abin da kuka samu na kayan yaƙi, a ina wato kayan ganima bayan an gama yaƙi to yanzu ga yanda za a kakkasa an ji yanzu mun iso wurin sai Allah ce fa anna lillahi khumusahu in aka zo a raba kashi biyar kashi nawa biyar one over five shine Allah zai magana a kai four over five wanda shine zai zama mafi yawa din 80% kenan ku ku ɗauka ku raba a bawa wanda ya je yaƙi a bawa wane ne ku rarraba a tsakaninku a bawa masu yaƙi amma 1 over 5 kar kowa ya sa bakin sa Allah zai faɗi yadda za a yi da shi jama'a an fahimta to wannan shine lillahi Allah yana da kaso a ciki walin rasuli manzon Allah yana da kaso a ciki walidil ƙurba ma'abota dangi suna da kaso a ciki wal yatama marayu suna da kaso a ciki wal masakini miskinai matalauta mabukata suna da kaso a ciki wabni sabil kai a ma wanda ya zo tafiya ma sa ya kare kashi nawa kenan kashi shida duk a cikin 1 over 5 din nan za su raba an fahimta ko wannan shida abinda Allah yake cewa fa anna lillahi wali rasuli walidhil qurba Abin da ake nufi da humus shine tuhammasul ghanimatu kulluha akhmasan za a hada dukkan dukiyar da aka samu sai a rarraba shi sai a kasa shi kashi biyar an fahimta kashi hudun da aka yi shiru akai na waye ne arba'atul akhbasi lil mujahidin shi yasa ba ma sai Allah ya faɗa ba tunda ku kuka yi ashe ta Allah ce wa alamu annama ghanimtum ku kuka yi to gana ku a ciki sauran amma 1 over 5 shine wanda za a cire levy kenan an fahimta in aka cire wannan 1 over 5 din a matsayin shine harajin da Allah ya cire sauran 4 over 5 shi kuma hudu bisa biyar duk shi kuma sai ku raba saboda Allah ba sai ya sake maimaita wannan ba sai ya ce ku kuma kuna da sauran ba shi yasa Allah madaukin sarki ya ce fa in lam yakul walad in mutum ya mutu bai da da wa warithahu abawahu ya bar uba da uwa fali ummihi thuluth mahaifiyarsa sai ta dauki daya bisa uku babansa fa sai Allah ba sai ya faɗa ba ka san wa ma bakiya fa huwa lil ab sauran kuma ya zama na baba baba zai dauki sulusani biyu bisa uku tunda an ce uwa ta dauki daya bisa uku in aka bar mai yawan to ya nuna cewa sauran kenan an fahimta to shi ma anan ba sai Allah ya ce kuma ganimtum falakum wato arba'atul akhmas ba ku kuma sai an a'a sai a ce humus na Allah da manzon Allah da sauran sauran kuma ya zama naku shine ake nufi wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusan walin rasuli da manzo ai kowa ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma dubu a wurin yakin walizil qurba sannan kuma da ma'abota kusanci su waye ma'abota kusanci su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama danginsa ko da ba zo yakin ba su ma suna da nasu kason a ciki an fahimta waɗanda suka zo yaƙi da su ga cikin wancan amma ko ba su zo yaƙi ba dangin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne zawul qurba za mu ji cikakken bayani akan su in mun shiga matsaloli na fiqhu wal yatama jami na al yatim marayu mun yi bayani akan marayu cikakken bayani a cikin suratul nisa abinda ake nufi da al-yatim shine man mata hudu na sinnil bulugh duk wanda babansa ya mutu kafin ya balaga shine maraya wanda sai da ya balaga babansa ya mutu ba maraya bane wanda uwarsa ta mutu ko da ran da aka haife shi ne ba maraya bane maraya shine wanda ya rasa uba a cikin mutane kenan amma a cikin dabbobi maraya shine wanda ya rasa uwa saboda bai ma san waye uban ba wal masakin da miskinai waye miskini miskini shine wanda baya da abun rufin asirin da ya ishe shi shine almiskin to ba kullum Allah yakan hada lil fuqara wal masakin da, da fakirai da miskinai to sai Allah ya faɗi miskin bai faɗi fakiri ba saboda miskini ya fi dama dama akan fakiri tun da kaji an bada miskini to fakiri ma hadda shi kenan ba sai an faɗe shi ba inda fakiri Allah ya faɗa to ba za ka kawo miskini ba Allah ya faɗi na kasa kenan shi yasa muka ce abin da ya fi rinjaye shine miskini ya fi dama dama akan fakiri shi yasa da Allah ya tashi jera su sai ya fara daga ƙasa a wajen ba da zakka sai ce inna masadaqatu lil fuqara'i kafin me wal masakini kafin me wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum sai Allah ya rinka yin sama daga ƙasa ya faro saboda fuqara'u ahwaju min al masakin alfukara wa ahwaju min almasakin wanda yake fakiri shi yafi fakiri shine wanda bai da komi sai ya je ya nemo na yanzu ko na yau mutanen da suke za su fita sana'ar yau su nemo abin da za a ci yau in bai fito ba za a samu ba an fahimta shine fakiri kenan shi yanzu in kace me zai kawo yanzu bai da komi in ya fita lalubo ya je yi sana'a ran da bai da lafiya gida ma ba lafiya ran da bai je sana'a ba gida ma babu sai ya fita ya zaga sai Allah ya kawo wannan shine fakiri miskini kuma shine wanda yana da shi na yau yana da shi na gobe amma shi bai zama wadatacce ya ishe shi ba kamar mai aikin albashi mai aikin albashi in aka bashi albashin ya ware mai zai ci ya ware mai zai yi kaza kuma sai ya ga bai ishe shi ba in ya cire bashi ya cire waye zai ga kuma yana da bukatan matsala kaza yana da bukatan matsala kaza to wannan shine almiskin shi kuma hawa hawa ne akwai miskini lamba daya <laughs> akwai miskini lamba biyu akwai miskini lamba uku an gane ko wannan shine miskini shi yasa Allah madaukin sarki ya ce duk wanda yake da abin da bai ishe shi ba sai ya dan jalabta ko da dan kasuwa ne amma shagon jarin bai kai bai taka kara karya ba yana fama a dan buginan yana ta tsoron an samu matsala shi ma fa zai wannan in ba samu cinikin abu kaza ba yau ba za a ci abinci ba wannan shi ma miskini ne da direban tasi duk miskini ne ko da yana da mota motar tasa ce ko yana da mota guda biyu ɗaya yana hawa ɗaya kuma ya bayar ana kabu kabu da shi sai an ɗan tattaro sai ga yau an yi cinikin dubu biyar gobe an yi waye yau kuma za a sayi taya ba ciniki irin wannan dun miskini ne haka Allah ya faɗa a alqur'ani amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahr Allah ya ce wannan jirgin ruwan da kake gani na wasu miskinai ne ya'maluna fil bahri waɗanda suke kabu kabu a cikin a cikin teku sai su ɗebi mutane daga nan su kai su nasu ne amma sai sun kai kafin su samu kuɗi sai an yi aiki idan da jirgin ruwan na ya tsaya babu ba za a samu komi ba an fahimta to ashe in mai jirgin ruwa zai iya zama miskini to mai tasi kuma zai iya zama shi ma miskini min babu aula ashe miskinan suna da yawa kenan kafin ka je haddin gani algani shine wanda ya zama ya fi karfin duk irin wannan wahalhalun ba sai ya fita ba kafin ya nema ba sai yayi wane ba sai ya jira albashi ba ba sai yayi wane ne ba yana da shi ta can an taba ta can an taba ta can an taba duka yana da shi yana da hanyoyi da yawa to wannan shine wanda ya fita daga maskana <laughs> Allah ya sa mu fita <laughs> wabni sabil da kuma dan hanya dan hanya shine wanda yake halin tafiya to amma shi ba miskini bane domin in shi miskini ne a garin su. ko fakiri to da ba sai an maimaita shi a nan ba tunda Allah ya ce wal ne. to amma ana nufi dan hanyar da yana da wadata a garin su amma yanzu ya zo guziri ya kare ya zama Allah sarki ai tafiya tana iya sa asirin mutum ya tonu ko da da yana da shi ko ya je an masa fashi ko ya je guzirin ya kare ko motar ta lalace kudin ya cinye ATM ɗinsa ya bata ko ATM din yanzu wannan ATM din yayi yayi expire kuma yana kan hanya irin wannan dai amma a garin su mawadaci ne yana so ya buga waya a turo kuɗi ba sabis ya yi yayi to wannan shine shine ibnu sabil to wannan a taimake shi guziri ya yanki an fahimta ko waɗannan ne wanda Allah ya jera ya ce Allah da manzonsa ya ce miskini ya ce maraya ya ce ɗan hanya kuma ya ce ma'abota kusanci waɗannan guda hudun da miskini da maraya da ma'abocin kusanci da kuma a wayannan mutum ukun almiskin wal yatimu wa sabil waɗanda mun riga mun sha jin su sune mabukata na cikin gida waɗanda ake da su a cikin gari bayan an gama yaki an dawo an ɗebo ganima su suna zaune a gida ba su da komi to su ma Allah ce a san musu ai akwai marayu yara ko manya yara ƙanana wanda su ba su girma ba su yi gida ba sai a sassan musu daga ciki akwai kuma magidanta suna rike gida amma kuma ba su da wadata miskinai kenan sannan akwai kuma wanda su ba garin su bane sun fito hanya ne sun shiga cikin halin ka yi to sai a taimaka musu wannan sune ibnu sabil an fahimta sai Allah ya ce wannan haka za ku yi in kuntum amantum billah in kun yi imani da Allah to ga abin da Allah ya yanke hukunci tunda Allah ya ce lillahi na Allah ne to ga abin da Allah ya ce wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan da kuma abin da muka saukarwa bawanmu a ranar yakin badar shine alunaka anil anfal mun ce an saukar da ita ne a ranar badar ko to in kun yi imani da abinda Allah ya ce shi zai raba ulil anfalillahi war rasul to ga abin falzamu to ku yi ga abin da Allah ya ce an fahimta ko yawmal takal jam'an ranar da alfariqan alfi'atan ranar da bangarori guda biyu runduna guda biyu jama'a biyu tawaga biyu bangarori biyu na mayaka na muminai da kuma na kafirai suka haɗu aka gwabza wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komi shi yasa ya bada nasara kuka ci nasara har kuka samu ganima haka tunda Allah ne ya bada daman kuka samu wannan ya ba ku iko har kuka ci to ya kamata kuma ku saurari ku jiya ya Allah zai ci yanda za a raba an fahimta ko to wannan aya kamar da kuka ji dole tana da bukatar fashin baki ne irin na fikihu don haka mu tsunduma ne cikin fikihu al-imam al-qurtubi ya ce wannan aya tana da mas'ala mas'ala na fiqh har guda ashirin da wani abu ga wasu kaɗan daga cikin abubuwan da ya kawo mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce duk abin da aka samu to Allah da annabinsa sallallahu alaihi sallama su ne suke da ɗaya bisa biyar to ya za a yi a bada Allah da manzon Allah nasa ana fahimta Shi ne malamai suka ce wannan abin na Allah da manzonsa waɗansu malamai suka ce rabon Allah a yanzu sai a ɗauka sai a ware wa ɗakin kaba yanzu da za a yi jihadi a samu ganima da aka kwata daga hannun kafiran da suka zo yaƙar musulmi to ai Allah ce wa aurathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum dukiyar su duk ta zama ta muminai fa kulu mimma maganimtum halalan tayyiba ya zama naku to in aka zo sai aka cire ɗaya bisa biyar to Allah ce na Allah da manzon Allah dukkan sun yi ittifaki cewa lokacin annabi sallallahu alaihi shi yake kwashe na Allah da manzon Allah an fahimta tunda shine wakilin Allah a bayan kasa to in aka zo aka raba na Allah da na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dushi zai kwashe to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yake kwashe na Allah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan shine sai wasu suka ce to a ɗauki na Allah a kai ɗakin Kaba saboda hidiman ɗakin Kaba za a yi wa ɗakin Kaba kiswa za a yi wa ɗakin Kaba aikace aikace za a yi to ya kamata ɗakin Kaba kada a yadda ya zama budget yayi kasa an rasa kuɗin da za a ɗauki nauyin kula da ɗakin ɗakin Allah don haka sai a ce wannan na Allah kenan an fahimta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai a kai wa wato abin nan waɗansu malamai suka ce ai hidima wa sunnarsa waɗansu malamai kuma suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to babu nasa sai dai a je danginsa sai a je jikokinsa kenan ana gane ba waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan kason da aka ce lillahi walin rasuli ai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yanke hukunci a kansa to yanzu ma shugaban yakin shi zai yanke hukunci ya zama nasa shi da shi da wanda ya san masa ana fahimta da kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa idan aka zo wannan alhumus din ma huwa lillahi walin rasul annabi sallallahu alaihi wasallama yake ɗibawa shi da kansa sai ɗebi abin da zai ɗiba sai ya samma waɗansu kuma ya yi kyauta da shi in ya gara ma ya bada yan mayakan ya ce duk ku raba sauran in ya gara ma lokaci ma ya ki ɗauka sai ya ce duk na baku to shi ma shugaban yaƙi sai ya zama ne madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suke cewa la da illa ma'al imam ba bu jihadi a musulunci da yake zama jihadi da ya tabbata da dukkan dawabit na jihadi musamman jihadul hujum dole sai ya zama akwai shugaba wanda yake wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallama don aka zo shi zai faɗi yadda za a yi da wannan ganima an gane wannan wannan zancen ya fi ƙarfi daga cikin zantukan malamai to amma in ka ce in ka ce wato in aka zo rabawa shi zai ɗauki wannan sauran kuma duka na mutane ne to akwai iskali a nan ya za ka yi da yakin hunain da aka yi yakin hunain an samu ganima mai yawa da aka samu wannan ganima annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai bai raba irin yanda Allah ya ce a nan ba irin yanda aka faɗa a cikin wannan ayar ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai yana zuwa sai ya raba da kansa daga cikin waɗanda suka zo yakin na hadda abu sufiyan lokacin bai musulunta ba ya zo ya yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wancan abu sufiyan inda da kuka ji wanda ya jagoranci al'ir wanda aka nemi a kama shi a kwace kayan ba kwace ba to yana nan da ya ci gaba da kawo hari tun lokacin bai musulunta ba sai kawo hari sai aka haɗu da su a hunayin sai aka kwace dukiya mai yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama an kamo shi a cikin fursunan yaƙi sai annabi ya ce ku sake shi da aka take shi aka ajiye shi a gefe yana jira ana raba ganima kuma an samu kaya da yawa da rakuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo rabawa sai sa a kirga guda goma masu kyau din sai ce wayannan na Abu Sufyan a ci gaba a ci gaba ana cikin rawa sai sake sa a zabo goma masu kyau sai ya hada wannan ma na Abu sai da ya goma sau goma nawa kenan 100 sai dube shi sai ce masa naga kana son duniyar nan sosai kuma na ga a kanta ne duk rikita ake ta daga mu wannan duniya ba ta dame mu ba sai ce wannan duka naka ne kuma zan sa zaratan sojoji su raka ka ba wanda zai taba ka hanya abu su bayan na gani abun kaman wasa ne tunda an kama shi yanzu saura a fille wuyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a raka shi aka kore waɗannan raƙuma aka yi gaba shi kuma aka ce bismillah aka kama hanya aka fara tafiya abu sufyan ya ji mamakin wannan abu duk shekara da shekaru da aka taɓa ba a taɓa kama shi ba yau gashi ya shiga hannu an sake shi ba a kashe shi ba kuma an masa ɗari na arziki wannan sai sa abu sufyan ya dawo ya ce kai in kai ba manzan Allah bane duk ba za a yi wannan ba ashhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah sai sai imani sai mutane da yawa suka yi ta yin imani daga baya kenan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake masa irin wannan karan lokacin da aka zo fatu maka da aka dawo fatu maka annabi sallallahu alaihi wasallama mutane suna ta gudu ya yace kai iza bu fa antum tulaqa ku je ni dunna yafe muku fa ba wanda zan kama sannan sai rike ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya buya to ya tsira duk aka aka ta masa shi kenan sai ya zo musulunta da kansa ba bindiga ba bakin wuta ba takobi ba wuka an fahimta to sai malamai suke ce yaya annabi sallallahu alaihi wasallama a can yayi aiki daban da abin da Allah ya ce anan fa alamu anna wa mu anna maganin fa anna lillahi khumsuhu wa rasul walil duk ba ai wannan abun ba ya rarraba sanan da aka zo kuma ya samu manya manyan mutanen makka muhajirun waɗanda tun lokacin da za a je yakin farkon na ai saboda a kwato dukiyar su aka yi ba a samu yanzu dukiya an samu da yawa sai annabi ya rarraba musu mutanen madina sai ba su samu komi ba kuma su ne asalin mayakan kuma matasa zarata asalin mayaka dukkansu su ansar ne waɗannan dattijan waɗanda da yawa daga cikinsu sun riga sun ba su da ƙarfi yanzu ba za su iya yaƙi ba annabi alaihi wasallam ya sa duk aka ba su mutanen makka sai mutanen madina ba su samu komai ba sai wasu daga cikin su sai suka fara kunkuni shedan ya ratsa zukatan waɗansu har aka samu munafukai suka bayyana su daga cikinsu aka samu wani wanda ake ce masa zulhuwaisira at-tamimi sai koma gefe yana cewa hadhihi qismatun ma udila fiha yace kai wannan zalunci yayi yawa wannan babakere yayi yawa ya zo da yan uwansa yana ta rarraba musu dukiyar da mu muka je muka sha wahala muka samu wa ma urida biha wajhullah wannan ba neman yarda Allah ake yi ba wannan ba za mu yarda da wannan zaluncin ba an dade ana mana cin kashi an zo an cinye garin mu an zo an mana kaza yana ta irin waɗannan maganganu sai wani ya je ce kai kai kai wannan manganu naka ya wuce gona da iri wallahi sai naje na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan mutumin yana zuwa kuwa wallahi ya ke kasa kasa yace ittaqillaha ya muhammad yace ya kai muhammadu ka ji tsoron Allah ba abin da Allah ya turo ka mana ba kenan ba mana adalci an dare ana danne mu kawai don an gama mu ne yan madina mun karbe ka kai da mutanen ka shikenan ku cinye komi mutumin nan inda ya shiga ba na yake fita ba sahabbai ransu ya ɓaci manzon Allah sallallahu kuma ya hana su ɗaukan mataki sai abin da shi ya ci idonsa ya canza har ya yi ja saboda cin mutunci a gabansa wa minhum man yalmizuka fi sadaka Allah ce daga cikin munafukai akwai wanda ya zo cikin mutane ya ci mutuncinka akan abin da bai takara ya karya ba Umar ya zare ta kube ce ya Rasulullah ban dama mana an sauke kan sadaka yanzu hakorin sa ya cakki kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar shi ya ce wannan mutumi ko kan kashe shi ba zai wani amfani ba daga tsatsonsa ne za a samu waɗansu mutane su fito a cikin al'ummata waɗanda in kun ga irin sallar su sai kun rena taku in kun ga irin azumin su sai kun rena naku ga shiga irin ta addini ga kama irin na addini ga zaƙin baki akan addini ga shi suna karanta alƙur'ani ga yawan jan ayoyin alƙur'ani yace amma wallahi suna fita daga cikin addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin baka in an harba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan suwaye ai ku kun san da suwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mutanen da za su ja aya da sunan addini amma kuma su cuci addini da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqtuluna ahlal islam za su rinka kashe musulmi wa ya na ahlal autan kuma su rinka barin arna da zuwa manzo Allah sallallahu salama yake yi Ya yace wayannan mutanen su ne waɗanda in sallah ne kuka yi magana ba za ku kai su iya sallah ba in azumi ne ba za ku kai su ba in karatun qur'ani da jan ayoyi ne ba za ku kai su ba Ya yace hudasaul asnan masu ƙananan ƙananan shekaru Ha'ul ahlam amma masu wofantattun ƙwaƙwale. kwakwalwarsu ba ta ja ba sa iya lissafin da zai kai su ya dawo da su irin waɗannan mutanen da kowaye ne ya yi hukunci za su iya cewa bai yi ba sai abin da su suka ce shi yasa aka samu uban ubansu yanzu yana raina abin da ni ma na yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya adilu idza lam adil waye zai iya adalci idan ni manzon Allah ban yi adalci ba to irin waɗannan mutanen ko a gaban manzon Allah za su ce shi ma bai iya ba shi yasa duk ayar ka duk hadisin ka duk wane ne ba za su taba yarda ba sai abun da su suka ji ya zo musu abin da ayar yanda suka fassara ta dole ita ce daidai manzon Allah ya ce jikokinsa za su bayyana za su zama hatsabibai kuma za su zama alaƙaƙai a cikin al'umma ta kuma ba yanda kuka iya da su Allah ka iya mana da su to sai malamai suka ce wannan hukuncin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin khas ne ya shafe shi ne shi kadai shi yasa wani shugaba yanzu na yaki ba zai iya zuwa a tara abu kuma ya ce shi ba zai aiki da wannan ayar ba shi annabi da aka saukar masa da ayar to a lokacin Allah zai iya ce masa kayi kaza yau sai zama exception amma wannan general rule din yana aiki a ko ina ba wani shugaba da yanzu zai zo kuma yayi aiki daban da abin da yake cikin ayar an fahimta abin da wani zai ce shine ya aka kare da mutanen Madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya gwada siyasa kuma wannan mutane annabi yana son su amma kuma gashi an samu matsala mutane sun sa su suna shedan ya ratsa zuciyarsu akan jewa daga cikin su cewa kai gaskiya fa suna gani ba a kyauta musu ba su suka wahala su suka yi waye sun bada dukiyar dukiyarsu da waye cikin su har wani ya ce ya bada matar matarsa ma wa wani daga cikin muhajirun yanzu a zo a raba muhajirun su a hana su kuma su ne masu wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara su sai koma musu ya jawabi jawabin da ya sa su kuka manzon Allah ya je tsaya a kansu ya ce to ya ku mutane na kun ga mutane waɗanda suka zo daga makka da mutanen da ba musulmi ba kun tara aiki kun yi aiki saboda Allah ni kuma na ɗauka na raba musu a ta'allafu bihi qulubahum ina so in lallabi zukatansu ne domin ku samu ƙarin yawan mutane su zo su musulunta mutanen nan dukiya suke so da kuɗi ku kuma Allah kuke so da manzon Allah sai na ba su kuɗin ku kuma na barku da Allah da manzon Allah sai ce amma yanzu bari in tambaye ku ya mutane yace a ganin ku da in raba wa waɗansu tumaki da awaki ku kuma a barku da manzon Allah da su kuma manzon Allah ya koma garin su ya je ya zauna ku kuma a barku da tumaki wanda kuka zaɓa suka yi ta kuka suka ce mun zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wallahi duniya ta rabe biyu mutanen Madina su yi nan sauran mutanen duniya su yi nan yace wallahi garin mutanen Madina zan je suka yi ta kuka suka ce mun gane ya ma'aikin Allah shikenan ko daga baya suka fahimci hikimar Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abun ba ya tara ya ci bane ya raba ma waɗansu ne yace saboda ya jawo su su shiga musulunci kuma abin da ya yi aiki ya sa mutanen da ba a tsammani ma sun zo sun shiga musulunci matsala ta gaba ita ce da Allah yake ce ma ganimtum min shay'in duk abin da kuka samu a ganima wannan amun ne uri da bihil khusus ba wai komi da komi bane ba duk abin da aka samu ba akwai abubuwan da ake istisna'in su ba komi da komi ake raba ba daga cikin abin da ake ce as-salaf as-salaf shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa cewa idan kai bajinta ka je ka kashe wani to su kafirai in suka zo zuwa yaki sai mutum ya ɗebo kayansa masu tsada saboda ya sa shi yayi kwarjini saboda duniya ce ta fi damun su wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya duniya ce ta dame su sai mutum ya ɗebo kuɗinsa sai ya saya zinari da shi sai ya ɗaura a wuyansa saboda in ya bari aka kashe shi ya san zinarin ya zama na waɗancan sai saboda ya kare dukiyarsa sai ya tsaya ya aiki da gaske sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su suna yi saboda duniya ku kuna yi saboda Allah don haka duk wanda ka kashe shi kayan da yake jikinsa na ya zama naka an fahimta wannan shi ake ce as-salaf to wannan baya cikin abin da za a raba in aka zo shugaba zai iya cewa ya bada wani abu kaza da abu kaza cikin kayan abin da ya kashe na wani wanda ya yi kokari ya kashe shi an gane ko yana daga cikin kuma abin da ake cirewa wanda baya cikin wannan shine kamar in aka je aka ci gari to kasar ba a rarraba filayen garin sai a ce shi ya zama na mayaka a'a wannan yana zama kamar yadda wato abin nan yadda aka saba annabi sallallahu alaihi ya rarraba garin khaibar wa mutane amma daga baya kuma umar dan khattab shi ya zo sai ya ta cewa ba za a rinka raba garuruwa ba saboda in ana yin haka zai zama duk mayaka kaɗai za su kwashe komi sauran mutane kuma su samu me sai istidlali da faɗin Allah ta'ala wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli rasuli walidil qurba zuwa ƙarshe sannan Allah yake cewa in aka zo aka tara za a bada lil fuqara il muhajirina za a zo a bada wallazina tabawwa uddara za a zo a bada wallazina ja'u min ba'dihim hadda waɗanda suka zo a baya kaga wanda bai zo yakin ba kenan wanda rayuwa za ta kai su kamar irin mu kenan to Allah ya ce hadda mu a ciki ta za a yi mu samu inda an rarraba musu duk sun kare sai aka ce a bar filin ya zama na musulmi shi yasa duk filayen kasashen musulmi har yanzu suka zama na musulmi inda an rarraba da ya zama filayen na individuals ne kuna gane hikimar sannan yana daga cikin abin da ba a rabawa in ji waɗansu malamai shine kamar wato dawakai da aka samu waɗannan sai dai a bar su a baitul mali sai a ɗaure saboda su zama na musulmi da wanda za a rinka zuwa jihadi da su amma ba a rabawa mutane ba sai ya zo ya kare ta yadda an raba maka zaka iya sayarwa kuma ya zama wato ita kuma gwamnati kuma ba ta da kayan yaƙi isasshe sannan kuma sai aka yi sabani tsakanin malamai cewa wannan salaf din kayan da aka samu shin kawai ana zuwa sai ya zama naka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala qatilan falahu salabu wani hadisi bukhari da muslim suka ruwaito hadisin abu qatada duk wanda ya kashe wani to yana da kayan jikinsa da kayan damararsa to mazhabar shafi'iya da hanabila suka ce kana kashe mutum ko automatically ya zama naka saboda annabi ya ce in ka kashe ya zama naka amma imamu malik ya ce a bai zama naka ba sai in shugaba ya baka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya faɗa ne a sa na shugaban yaki don ya sa mutane su yi kwazo baka kai ma yanzu in shugaba ya ga maslaha ce sai ya ce ya baku amma in shugaba ya ga ba zai baku ba zai shigar da shi cikin kayan ganima ko za a mai da shi cikin baitul mali to shugaba yana da wannan damar an fahimta ko saboda in ba haka aka yi ba zai zama za a iya rarraba komi sai zama iya waɗanda suka yaki kawai suka samu sauran waɗanda shugaba ya sa su aiki wanda tayu ya fi muhimmanci kamar wanda suka tsaya suna, suna kare shi su ba abin da za su samu kenan kamar abin da muka karanta na hadisin baya to sai yanda shugaba ya ga dama gwargwadon maslaha ya raba wannan masabar tana da ƙarfi insha Allah sannan mas'ala ta gaba ita ce an yi saɓani akan cewa wato shin wannan salaf din in an samu shi ma za a raba shi in aka bada mutum za a raba ne ko kawai za a mika masa duka wannan mazancin da ya firin jaye shine yanda shugaba ya ga dama in ya ga dama mutum ya zo da kayan da ya kai biliyan in ya ga dama ya ce ya baka ya zama naka in ya ga dama ya ce a ba zai baka ba duka ya zama na gwamnati shikenan in ya ga dama ya ce ka ɗauki kashi kaza wannan duk abin da shugaba ya yi shi ya dace sannan abu na gaba shine malamai sun yi saɓani cewa wato da Allah ya ce falillahi walin rasuli wali zil qurba suwa ne ne zil qurba suwa ma abota kusanci dukkan malamai sun yi ittifaki cewa ana nufi dangin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama yan uwansa na jini to yi yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama na jini ana fahimta waɗansu malamai suka ce dukkan shawa sun shiga ciki duk dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallama me yasa suka ce lokacin da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin kayi wa'azi kayi gargadi wa dangin ka na kusa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya sai ya tara su sai yana cewa ya bani abdi Mana. sai yana kiran su da kabilu kabilu kabilu na qurayshawa ya bani abdul muttalib ya bani ka'ab ya bani murra ya bani abdi shams sai rinka faɗan duka kabilun Qurayshawa dukan su sai yana sai yana dabbaka wa anzir takal aqrabin sai malamai suka ce waɗannan su ne ulul qurba duk Qurayshawa sun shiga waɗansu malamai kenan waɗansu kuma suka ce a'a ba duka Qurayshawa ba ne a cikin su za a ware to su ai za a ware imamu Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal <clears throat> da da yawa daga cikin malamai suka ce kawai su ne Banu Hashim da Banul Muttalib banu hashim da banul muttalib imamu malik ya ce banu hashim kadai to wanne ne firin jaye wanda ya firin jaye gaskiya shine masabar da suka ce banu hashim da banul muttalib masabar shafi'iya da hanabila ke dalilin da ya shine shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuka sani sunansa muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalibi dan hashimu dan abdu manaf dan kusayyu haka ne kakanni guda nawa mun jera har guda shida kakanni kashi hudu kenan to a cikin waɗannan wannan abdu manaf din kakansa na biyu kenan kakansa na farko shine abdul muttalib kakansa na biyu shine hashimu kakansa na uku shine abdu manaf haka ne wannan abdu manaf din shine wanda ya haifi hashimu to yana da ‘ya'ya hudu ne shi abdu manaf da hashimu da almuttalib da abdu shams da naufal mutum nawa hudu da abdu shams da naufal duk sun mutu ba su yi zuriya ba sai aka bar guda biyu da hashimu da almuttalib da hashimu da wane da almuttalib su suka yi zuriya zuriyar da suka yi sai ya zamana shine annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi sai ya ce inna ma banu hashim wa banul muttalib shay'un wahid ai da banu hashim da banul muttalib duk abu ɗaya ne wa shabbaka baina asabihi sai ya hada tsakanin yatsunsa haka saboda ƴaƴan abdu manaf kuna ganewa duk sun mutu saura mutum nawa saura biyu daga cikin guda hudu hashim da al Al-Muttalib to tunda ya bar su su biyu kaga waɗannan su ne suka zama ulul qurba waɗanda suka zama kakanninsa waɗanda duk su da jikokinsu su ne wanda za, su iya shiga cikin wannan ma'anan dangogi bari mu ƙara a ƙasa mun ce hashim da al su ne ƴaƴan abdu manaf guda biyu da suka rage ana fahimta to shi hashim din shi kuma ya haifi ‘ya'ya guda hudu an gane ko ‘ya'yansa guda hudu su ne abdulmuttalib kakan annabi sallallahu sallama na farko kenan da asad da saifi da nadla abdulmuttalib ɗaya daga cikin ‘ya'yan hashimu guda hudu Shi ne aka rika masa lakabi da Abdul Muttalib dan uwan Hashim Al Muttalib ai mun ce Hashim da Al Muttalib ƴaƴan Abdul Manaf ne to Al Muttalib sai aka rinka yin lakabi wa ɗaya daga cikin ƴaƴan Hashimu wanda ɗan dan uwansa ne aka rika masa lakabi da Abdul Muttalib ba wai don shi bawan Al Muttalib bane asalin sunansa Shaiba saboda an haife shi da farin gashi sai suka rika ce masa tsoho shaiba aka sa masa suna wannan shaiba din sai ya sa shi hashim sai ya bar shi a hannun almuttalib sai rinka yawo da shi shi kuma bai haifu ba sai rinka tafiya da shi fatauci da kasuwanci su kuma mutane in suka gan shi yana rike da ɗan yaro amma da farin gashi sai suka ce wannan bawansa ne sai sun rinka ce masa bawan almuttalib kuna fahimtar da kyau sai zama abdul muttalib amma asalin sunansa wane shaiba to wannan abdul muttalib din ai asalinsa ba dan al muttalib bane dan waye dan hashimu ne shi dai ya girma kuma yana da gata a hannun al-Muttalib sai suka zama abu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai da wa da kani hashimu da muttalib din nan abu ɗaya ne shi yasa ma almuttalib shi yasa ma abdul muttalib wato shaiba sai ya girma a hannun al almuttalib baffansa kenan kuna gane zancen to mun ce yayan hashimu guda hudu duka sauran guda ukun nan sun mutu sai abdul shi ne wanda ya rayu har ya tashi ya samu yaya shi kuma da ya tashi sai Allah ya albarka ‘ya'yansa sai ya haifi ‘ya'ya har guda goma. ‘ya'ya nawa? Goma. Daga cikin ‘ya'yansa ne akwai Abdullahi baban Muhammadu Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƴaƴansa ne akwai Hamza daga cikin ƴaƴansa ne akwai Abu Lahab tabbace da Abi Lahab daga cikin ƴaƴansa ne akwai Abu Talib daga cikin ƴaƴansa ne akwai Al-Abbas ana fahimta waɗannan su ne waɗanda suka shahara akwai sauran ƴaƴansa kaman Al-Muqaddam kaman al kaman wani Al-Gidaf kaman wani saffar wannan duk ba su shahara ba saboda sun mutu tun suna kanana waɗanda suka girma har aka san su suka shahara har suka kai annabi sallallahu alaihi sallama ya zama annabi suna da rai mutum hudu ne mutum nawa hudu su ne abu talib da abu lahab da hamza dawa da al'abbas sauran dukansu sun mutu waɗanda wanda suka riski annabtan annabi sallallahu alaihi sallama guda biyu sun musulunta guda biyu sun kafirta Ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yace ikon Allah yace waɗanda sunan su yayi daidai da musulunci sai suka musulunta waɗanda sunan su ya saba da musulunci sai suka kafirta waɗanda sunan su ya saba da musulunci sune abdu manaf da kuma abdul uzza abdu manaf shine abu talib abdul shi ne abu lahab sai duk suka mutu a kafirci waɗanda sunansu ya daidai da musulunci su ne hamza da al-abbas sai suka musulunta al-abbas din nan ne wanda ya fi kowa albarka daga cikin waɗannan 'ya'yan na abdul muttalib shi ne wanda shi kuma ya fi samun ‘ya'ya da yawa abdullahi ɗaya kawai ya haifa shi ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya mutu amma shi al'abbas sai da ya haifi ‘ya'ya guda takwas a cikin ƴaƴansa waɗanda suka fi shahara su ne waɗanda daga baya muka zo muka san su da abdullahi ibnu abbas da alfadl ibnu abbas da ja'far ana ganewa da akil da ali a'a waɗannan ƴaƴan abu talib ne da ali da akil da ja'far su kuma ƴaƴan abu talib daga cikin shi ma abu talib ya haifi ƴaƴa hudu ne abdullahi ya haifi ɗaya na ce muku duwaye nan ‘ya’yan kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda suka zama ƴan uwa da annabi uwa da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su ce muku AlAbbas shi ne wanda ya fi samun yaya da yawa shi ne wanda ya fi yaya takwas abu talib ya haifi hudu abu lahab ya haifi hudu ah, wane ne ya haifi uku wane ne ya haifi kaza wannan ne. yanda yake to shine malamai suke ce wane ne zawul qurba a ciki sai aka ce banu hashim da banul muttalib ƴaƴan ƴan uwa guda biyun nan ƴaƴan abdu manaf don haka duk waɗanda muka zana a nan suna cikin ulul qurba kenan saboda dukkan su waɗanda suka fito ta ƙarƙashin hashimu ne kuna fahimta da duk waɗanda za su fito ta ƙarƙashin al-muttalib su ma sun shiga to waɗanda wanda suka fito ta ƙarƙashin hashim ɗin wannan su ake ce musu ulul qurba za a iya raba musu in an zo to menene bambancin waɗannan kuma da ahlul baiti ai kuna je ana ce ahlul baiti inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti su kuma daga cikin su suwa ahlul baiti shi ma akwai sabani waɗansu suka ce waɗannan da muka faɗan nan dukan su sune ahlul baiti waɗansu kuma suka ce a'a ai a cikin waɗanda aka faɗa akwai waɗanda ba musulmi bane haka wanda suka zama ahlul baiti da Allah ya ce inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wayna wanda suka musulunta ne kadai to su ne waɗanda suka fito a cikin wannan su ne iyalan gida guda biyar iyalan gida nawa biyar alu akil alu ja'far alu ali alu abbas da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne iyalan gida guda biyar duk wanda ya fito daga gidan aqilu dan abu talib da gidan ja'far da gidan aliyu waɗannan ƴaƴan gidan wane ne al-abbas waɗanda su ne wanda suka rayu har suka yi ƴaƴa sauran duk sun mutu ba su samu har sun haihu ba shi yasa ba za a sa su a ciki ba kuna gane wannan sai kuma <clears throat> wato shi abbas ɗin da kansa da shi da da shi da ƴaƴansa waɗanda suka samu suka rayu amma wa'ancan su da yake bayan su rayu har sun yi ƴaƴa to duk ƴaƴansu suna ciki ƴaƴansa waɗanda su kuma ba su zo sun yi ƴaƴa ba sai a kira shi shi iyalansa su kaɗai su ne alul abba alu abbas sai na ƙarshe su ne alu muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu salama su waye ne su kuma ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama guda bakwai ne maza guda uku da abdullahi da alkasim da ibrahim su anan dukansu sun mutu kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi guda biyu ɗaya ibrahim da aka haife shi a cikin annabta kafin ya balaga ya mutu ba ka ba za a yi lissafi da su ba tun da ba su yi ƴaƴa ba ballanta mu jiya zai kare saura mata guda hudu da ruqayyatu da ummu kulsum da fatimatu da da da, wanda zainab waɗannan guda hudun su kuma dukkan su sun mutu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai fatimatu kadai fadimatu ita ce wanda ta gara suwan annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma ƴaƴanta ita ma ba ta haifi ƴaƴa maza waɗanda suka zauna ba sai alhassan da alhussein waɗanda kuma suka yi zuriya sai hassan da husaini don haka sai zama ita ma daga ɓangarenta babu waɗansu ƴaƴa da yanzu suka wanzu sai ƴaƴan hassan da ƴaƴan husaini su kan akwai jikokin suna nan har ya zuwa yanzu to waɗannan sai a jingina su zuwa ga hassan da husaini su biyun a jingina su zuwa ga mahaifiyarsu Fatima itan kuma a jingina ta zuwa ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi a cikin giyadan Annabi sallallahu waɗannan za a ɗauka sai kuma a ɗauki matansa gaba ɗaya su matansa me yasa suka shiga saboda Allah ne ya shigar da su ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi yayi magana yi magana yi magana sai ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira duk wani wanda yake son aya da tace ahlal baiti akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan zai dauka ayar kuma tana magana akan matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai zama sauran su kuma sun shiga bayan matan annabi sun shiga kamar yadda Allah madaukin sarki yace kamar yadda kuma ba zai taba yiwa a ce mutum iyalansa kuma ba a sa ƴaƴansa ba shi yasa yanzu ana zuwa an ce kana da iyali ba ƴaƴa ake nufi ba me ake nufi mata mutum don yana da mata ko bai da yayan aka ce kana da iyali zai ce zai ba da shi a yana da iyali ana fahimta kuma in mutum ya ce maka a gaida iyali farko wa zaka fara gayarwa shi yasa da annabi sallallahu da Allah madaukin sarki yake magana dangane da gidan annabi Ibrahim sai Allah yake ce musu lahi wa salamu wa barakatuhu alaikum ahlal baiti yana magana kuma da matar ne bayan Allah madaukakin sarki yace. matarsa wa mra'atuhu qa'imatun fa dahikat ana magana akan matarsa fa dahikat fadahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amri allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kaga duk da ita ake kuma aka ce mata ahlul baiti don haka matar mutum ita ce farkon ahlul baitin sa shi yasa matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon ahlul baiti kafin kuma ka kawo waɗansu daga cikin ƴaƴansu jama'a ana fahimta to wannan shine Allah ya ce walidil qurba yan dangi su ma za a ba su daga ciki wal yatama wal ne wa ibn sabil duk wannan mun yi bayani akan shi an fahimta malamai sun dan yi dan sabani kaɗan dangane da waɗansu kashe-kashe in aka zo yi kamar hadisan da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in aka gama yaki duk wanda ya zo da doki annabi yakan bashi kaso guda biyu wanda bai da doki kuma a bashi kaso ɗaya wannan da yawa malamai sun ce wannan sunnan tana nan sabita sai dai a zamanin yanzu ne sai mu gani to in ba doki ba shin in mutum yana da kayan fada wanda yake da karfi irin wanda mutumin da ya amfani da takobi kadai ba zai iya yi ba shin shi ma za a bashi biyu wannan kuma ya shafi sabani irin na fiqihu irin na zamanin yanzu sannan malamai sun dan yi sabani cewa wanda aka zo yaki an fita sai sai shugaba ya aike shi wani abu sai shi ba a yakin da shi ba ko kuma ya fita don wani uzuri ko an iso da shi fagen daga kuma sai fara rashin lafiya sai ba a yi da shi ba har da shi za a raba ko shi ban da shi uzuri ne ya hana shi inda ba don uzurin nan ba ko an aike shi ko kuma ya zama ya tafi domin haduwa da ‘yan uwansa kuma sai ya mutu aka gama yaƙi bai samu ya iso ba wannan zancen da ya firin jaye shine duk yana kan shugaba yanda shugaba ya ga dama ya zama ya ga yafi maslaha to haka zai raba ya shigar da su wannan ya shafi kuma in mutum ya zama an ɗauki hayarsa ko ya zo ya taimaki musulmi kuma shi ba musulmi ba ne an zo yin yaƙi kuma kuna da kyakkyawan dangantaka na zaman tare da waɗansu waɗanda ba musulmi ba kuma sai aka zo za a yaki sai suka ce za su taya ku in aka zo za a raba har da su ganima ko ba za a raba har da su ba an yi sabani zancen da ya firin jaye shine yana kan shugaba duk abin da shugaba ya yanke shine abin da za a yi amfani da shi wannan ya hada da in akwai mata a cikin yakin sannan da kuma waɗanda ake ce musu alhushiyatu alhushiyatu sune waɗanda suka cika wuri kamar waɗanda suka ɗebo kaya kamar waɗanda suke zuwa su rinka bada aiki na igasa na first aid su ba su yaki ba yan agaji ne <laughs> su ba su iya yaƙi ba amma kuma ana kawo mutum za su masa jinya da kuma waɗanda suka je rakiya yan kabbara a baya suna ƙara muku ƙwarin gwiwa su ma wa'annan dukkan su aka ce za a iya san musu daga cikin abin da shugaba ya ga cewa ya dace sai kuma matsala ta ƙarshe ita ce wani ya zo an ce a fito sai aka fito sai ya bata a hanya yana isowa daidai an gama ya zo yana huci yana ina za a je sai aka ce an gama har an tara ana rabiya shi ya za a yi da shi za a san masa ko shi ba za a bashi ba to wannan duka matsaloli ne waɗanda suke nuna mana na fafaɗi waɗannan matsaloli saboda mu gane muhimmancin samu. babu ɗin malamai suka ce yaƙi na musulunci na sunna dole sai da shugaba shugaba kuma da ake magana shine imamul musulmi na al'azam shugaban musulmi mafi girma ba ko wani ya ɗan nemi wani yanki ya nemo wani dan gari haka kawai sai ce nan shine daula islamiyya ba da irin wannan ake yi ba shugaban musulmi wanda dukkan musulmi sun yarda da cewa in yace kule za a ce cas duk musulmi sun yarda shine shugaban su shugaban da yake da soja da yan sanda shugaban da yake da komi na musulunci a hannunsa wanda kuma in aka zo shi zai ce ku je aikin hajji ya jagorance ku shine shugaban da zai ce a ga zai ce an ga wata ayi azumi shugaban da duk al'amuran musulmi yana hannunsa sai in tambaye ku yanzu wanda in ba wannan ba in ya ce wa mutane su je jihadi ya cika wannan ka'idojin bai cika ba don haka ba za mu je wancan jihadin ba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah